masarautarsa a ƙaramar hukumar Kaita, garin Dankama. kamar yadda tarihi ya nuna cewa wani ɗan sarki ne daga cikin sarakunan haɓi ya kafa garin dankama tun wajen ƙarni na sha shida tun lokacin da aka kafa garin dankama ya ci gaba da haɓaka da bunƙasa har ya zuwa yanzu abin da ya jawo bunƙasar kuwa kasancewarsa akan iyakar najeriya da nijar sannan kuma ga shi da ƙasar noma mai kyau ga kuma babbar kasuwar kan iyaka don haka mutane suka ringa zuwa daga wasu wurare daga cikin najeriya da nijar ana ba su wuri suna zama haka in ka je garin akasarinsu buzaye ne hausawa da fulani you. <laughs> sarauci garin Dankama kuwa tarihi bai ambaci sunaye ko shekarun waɗanda suka fara sarautar ta Dankama ba musamman a lokacin mulkin haɓe sai dai an ce a zamanin mulkin sarkin Katsina Abubakar cikin zuriyar Dallazawa daga shekara ta 1887 zuwa ta 1905 wani shahararren mayaƙi mai suna Ƙaura Ama wanda ya zo daga wani gari mai suna Gamgara a ƙasar Nijar ya zauna don kama

shakka babu tarihi shi ke bambanta da da yanzu da kuma nan gaba ina al'ummar Hausawar duniya masu takama da harshen hausa tare da dukkanin abin da ya shafi al'adun hausawa to ga dama ta samu ta yadda za ku kashe farfatan idanu ta bangaren abin da ya shafi duk wani da daddan tarihi gamayyar jaridun katsina city news da taskan labarai da kuma the links sun yi tattaki zuwa duk wani wurin tarihi da ke cikin jihar katsina sun taskance muku shi a cikin bidiyo ta yadda za ku ga da da yanzu da kuma hasashen nan gaba domin ganewa idanuwanku wa'innan muhimman wurare sai ku ziyarci shafukan nan namu youtube Kasna City News TV yanar gizo www.kasnacitynews.com Instagram Kasna City News Facebook Kasna City News Twitter Kasna City News sai kuma WhatsApp 070 gargadi ba mu yadda wani ya amfani da wannan bidiyon a shafinsa ba sai da cikakken izinin mu. Ku yi subscribing YouTube channel ɗinmu Katsina City News TV domin ganin sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.